DW dandalin matasa. Shirin na wannan makon zai kawo muku kashi na biyu ne na mu na keke da keke. Sabon shirin DW na matasa kashi 77 ne da ke tattaunawa kan mahimman batutuwa da suka shafi matasa gabanin zaben Najeriya na 2023. A wannan karan dai mun duba rashin aikin yi tsakanin matasa kuma Abdulrahim Hassan ne ya jagoranci wannan shirin a kanan dabo da ke tarayyar Najeriya. Akalla matasa miliyan 23 ne ba su da ayyukan yi a Najeriya. Wannan ya sa ta zama ƙasa ta ɗaya na marasa ayyukan yi tsakanin matasa a nahiyar Afirka ta kuma zama ƙasa ta biyu a duniya baki ɗaya. Kai tsaye za mu fara ne da matasan da ba su da ayyukan yi domin mu ji yadda za su sauya alƙiblar zaɓen da ke tafe na 2023. Da farko za mu fara ne da Abdulkadir Bala. Gaskiya ina murna da babban zaɓe da zai zo na 2023. da muke fata amma shugabanni gaskiya ba sa mana adalci game da rashin aikin yi da muke fama da shi a ƙasata. ka kare boko na eh na gama makaranta na gama secondary school kamin nan ka kammala boko menene burin ka game da aiki a Najeriya gaskiya game da aiki na nemi aiki ma akalla so wajen uku ko so hudu ban samu ba na gwamnati ko na kamfani na gwamnati hatta da kona je kasuwa ma za mu fara aikin dako to dole sai ka samu wanda ya san ka a kasuwa ko kuma wanda ya kai ka sannan za a ɗauke ka aikin dako ma a kasuwa To bari ɗaya daga cikin waɗanda suke cikin wannan dandali shine Jamilu shi ma yana ɗaya daga cikin matasa sama da miliyan 23 a Najeriya da ba su da aikin yi. Malam Jamilu yaya kake ji da rayuwar a halin da ake ciki? Ai kunci takaici bakin ciki damuwa ba ma zan iya fasalta ga ma irin adadin abin da nake ji ba matsalar rashin aikin yi ka nema ka nema ina har ni na ma yanke kauna ma gaba ɗaya da rayuwar To uh, za mu ji ga shi kuma Sa'ad shi ma matashi ne, amma za mu ji ko shin yana cikin waɗannan matasa da marasa da ba su da aikin yi ne ko da shi ya fita daban. A ni ina da aikin yi, amma gaskiya bana goyon bayan kowane matashi ya sa ya kwallafa son samun aiki fiye da samun sana'a ko kuma kasuwanci. Daga lokacin da aka ɗauke ka aiki, daga lokacin zuciyarka ta mutu daga lokacin duk wani burinka zai zama zuwa karshen wata za a biya ka albashi bari in ci bashi za a biya ni albashi zan biya bari na komai karshen wata to daga lokacin da aka biya ka wannan albashin kana biyan bashi kai can kai can kai sai kai kuɗin ya kare ka dawo baya amma shi kuma sana'a kullum samun kuɗi yake to wannan shine yasa nake ganin inda matasanmu sun fi kokari wajen neman samarwa kansu sana'a fiye da aikin yi da yanzu ba haka muke ba To za mu ji ga ita ɗaya daga cikin matasan wacce ita ma mace ce Fatima kenan. To Yasmin na san ah, ke watakila kin fita daga cikin kaso 33 na marasa ayyukan yi a Najeriya dinnan wanne irin hanyoyi kika bi wajen ganin cewar baki fada cikin waɗannan matasa ba? Eh to gaskiya na ba hanyoyi da yawa na sha wahala duba ga yanda abubuwan suke yi. To sai na duba na ga me zai hana na ɗan ƙirƙiri wani kasuwanci daban a gefe wanda at least zan dinga samun wani abin ya fi zaman banza to sai na ɗan buɗe guri ne haka wanda na ɗan buɗe nake kitso lalle wankin kai ɗan takalma haka da nake ɗan siyarwa ke mace ce ya aka yi wannan abun ya faru wannan dabaran ya fara zuwa miki kuma har watakila yanzu kin ji wani mataki na gaba to ai abin da nake da shi tunda zan iya cewa ba lalle ina da hanyar da zan samu aiki ba kuma ba lallai ina da kuɗin da zan ce zan yi wani abu babba wanda zan taimaki kaina ba tunda na ga na iya kitso na iya lalle to me zai hana in dan fara yin wayannan abubuwan zuwa mu ga kuma gaba mu ga yadda abin zai kasance. To za mu ji nan gaba kaɗan watakila yadda wannan sana'a da kike yi ko yana rike ki ko dai kina buƙatar ƙari daga hukumomi ko ma gwamnati kanta amma kamin nan bari mu je ga Mustapha Sa'id kai matashi ne amma ka cirawa kan ka kitse daga wuta <laughs> ta ya aka yi kai ka ankara da wuri. To alhamdulillah kamar yadda muka san mu matasa da yawa ba su da aikin yi. Ma a kwanan nan ma akwai magana ta cewa da wanda suka graduation da wanda ba yi ba kimanin mutum miliyan 90 babu su da aiki. A karon farko ni ban taɓa sa a kai na zan yi aikin gwamnati ba. Me yasa? Dalili kuwa yanayin kasan da kuma ni me nake so na cimma a rayuwa. Kai menene menene burin ka kai? Buri na a rayuwa bai wuce na ma'amula da mutane ba from grassroots level. Sai na zaɓi na aiki da NGO, ƙungiyoyi haka masu zaman kansu. kaga wanda yake aiki da NGO ba ruwan shi da maganan gwamnati in ka zauna aiki da ka zama reluctant ma gwamnati sai abin da taimaka maka a rayuwanka zai kasance kana yi kana da limitation. Na'am to ra'ayin Mustapha kenan amma a nan kusa da Mustapha akwai wato DG na harkar ah, matasa wato cewa da Ado Bawa. Ah, kaji abubuwan da sauran matasa suka yi magana wasu suka ce sun samar kansu ayyukan yi wasu kuma sun ce har yanzu dai suna ta nema ba a samu za mu ji shin babu tanadi ne na musamman akan harkar samarwa matasan na abubuwan yi ne ko ko a akwai abun ne dambu ne yawa ba a jin mai a hakika akwai matasa masu ɗumbin yawa waɗanda sun gama makarantu ba su da aikin yi kuma saboda wannan tunani na kowa ba zai samu aikin yi ba shi sa gwamnatin jihar kano ta ƙirƙiro da ma'aikata ta tallafa wa matasa wato an yi tirenin ɗin mai girma gwamna ya yi yunkuri na koya wa matasa dubu a sana'a a kamfanin fijo da ke kaduna an yi baji baji baji yanzu ana kan baji na ƙarshe wanda idan suka je suka koyo wannan ah, harkar makanikanci iri da kala da bandoni daban-daban wannan za su dawo kuma su bubuɗe wurarensu su jawo 'yan uwansu da abokansu su koya masu sana'o'i hassan kai ma'aikacin gwamnati ne akwai ɗimbin matasa da ke da burin can suka kammala makaranta burin su shine su yi white collar job da bature ke cewa to samun aikin ofis ya wani yanayi ake ciki ne yanzu wanda suke ganin kamar abin da kamar wuya Bismillahirrahmanirrahim. rahim wato matasa su ne ƙashin bayan kowace al'umma kuma matasa da suke ganin cewa aikin gwamnati shine mafita yawancin matasan da suka gama karatu kowa yana tunanin cewa wannan aiki na gwamnati shine mafita so akalla gwamnati ba ta iya ba kowa aikin yi ba sai dai gwamnati ta za ta fito da tsarin rika, waɗanda suke take ganin cewa za ta tallafa wa samarin da kuma waɗannan matasan ta samu aikin yi ko su samu abin yi kamar misali gwamnatin nan ta fito da tsari na n power wanda ake tallafa samari suke samun wani abu suke samun wani abu duk kowane karshen wata so don haka ni abin da nake gani kullum matasa su jajirce da neman wata sana'a ma kamar anya matasan nan ba za su ce don ku kun samu dama kun shiga tun kuna matasa yanzu kuma ba ku son su su je su dandana ba wani yanayi aka shiga na na, na duniya gabaki daya yawanci abubuwa sun koma tsari ne na digital kamar tsari ne na canja rayuwa ta koma hanyar kamar yanar gizo-gizo yawanci ayyuka suna komawa kamar ana yin aikin mutum ɗaya aikin mutum ɗaya mutum ɗaya zai iya yin aikin mutum goma yanzu za mu ji tunda ka kayi batun sana'a akwai amanallah a nan wajen ɗan kasuwa ne kuma za mu ji yadda watakila sirri ko kuma shawarar da zai ba su matasa abin da ke tare da harkar sana'a to ka san ita sana'a ita ce kuma ƙashin bayan haɓaka tattalin arzikin kowace irin al'umma so sana'a ka ce ga irin masaltuwa da za ta yi wurin haɓaka tattalin arziki ko rayuwar dan adam ba za ka iya misalta ta ba amma in ka duba samun sana'o'in da kuma yanayin sana'o'in to gwamnati kuma ita ce kan gaba na samo da yanayin da za a yi waɗannan sana'o'i da kuma kasuwanci misali yanzu me yasa yanzu matasan suke gudun harkar sana'a to in ka duba abubuwa ne zamani goma sarki goma in ka bubuwa gwamnati misali akwai abin da ake cewa responsibilities irin nata saboda haka kuma yanzu mun shiga gwamnati da ta zama da jari hujja misali jari hujja nan misali kowa ya zama rabin kura daga ni sai ayana duk wanda kai zaɓe su misali shekara da uku baya zuwa yau ba wanda yake tunanin menene makomar kasar ko kuma menene makomar shi matashin kasar sai dai menene makomar kansa da kuma 'ya'yansa so duk waɗannan abubuwa su suka taru suka fitar da wani alƙalma da kake ji yau misali mun ɗauki kambu na misali mu muka fi kowa talauci misali a duniya. John yaya kike tunani a zaɓe mai zuwa zaki amfani da ƙuri'arki wajen samun shugabanni da za su samar muku makoma na gari musamman wajen samar da ayyukan yi. To, wannan zaben dai sai Allah ne zai mana yin zabe mai kyau. Saboda mu za mu iya zaba amma ba za mu san wanda muka zaba ba. Kenan zuwa yanzu za a ce baki san wanda za ki zaba ba? To, mm, ni ba na zabe. Ba kya zabe me dalili? A kawai ba na zuwa in je yin zabe, kawai dai ni na yadda da zaben da Allah ya yi. Saboda ko da mun sa mun yi zabe, ba lalle bane ba wanda muka zaba za a bamu. To za mu ji Fatima shin yanzu idan aikin gwamnati ya zo za ki karɓa ki watsi da sana'ar na hannu? Kai ba zan yi ba gaskiya. <clears throat> na riga na taso babana sana'an hannu yake kuma nima ya kamata a ce ken ya ta gaji ubanta nima in gaji babana in yi sana'ar hannu saboda shi aikin gwamnati kamar yadda dan uwana ya faɗa na lokaci ne. to lallai ta ce ita ba ta da ra'ayi. To an gaishe ka Abdulrahim Hassan da wannan namijin kokari da ka yi na tattaro mana waɗannan baki namu kuma da haka ne muka kitse wannan shirin sai dai kuma za ku iya kallon bidiyon wannan shirin a shafukanmu daban-daban ciki ko har da shafinmu na intanet wato a dw.com/hausa da ma dai shafinmu na YouTube. A madadin kowa da kowa na DW Hausa nake muku fatan alheri daga nan birnin Bon.